Kwamitin wadda ke ƙarƙashin jagorancin Farfesa Ibrahim Umar ya bayyana damuwa da kakkausan harshe game da yadda wasu daga cikin shugabannin siyasa a Kano ke ƙoƙarin ɗumama yanayi a jihar ta hanyar furta ƙazaman kalamai da ka iya tunzura magoya baya da sauran al'umma mazauna jihar. Comrade Ibrahim Abdullahi Wayya da ke kula da ayyukan sakatariyar kwamitin ya ce shugabancin kwamitin ya bukaci komin tsaro da sauran masu ruwa da tsaki su tashi tsaye sosai domin ɗaukar matakan da suka dace. Akwai shugaban jam'iyyar APC na jihar Kano Alhaji Abdullahi Abbas yana wasu munanan kalamai abin da yake da alaka da tada a zaune tsaye a jihar Kano na maganar ko a mutu ko a rai wannan muna ganin ba abu ne wanda yake mai daɗi ba sannan abin takaici kuma sai maka ga shi ma kuma shugaban jam'iyyar NNPP yana maganganu makamancin irin wannan wannan shine abin da ya fara tayan mana da hankali sannan kuma muka ƙara samun wani rahotanni na an shiga wasu wurare ko wasu gidaje a wasu unguwanni a jihar Kano an fara ƙoƙarin yadda za a yi a ci mutuncin wasu ko kuma a lahanta wasu ko kuma a tayi musu da hankali gargadin kwamitin na zuwa ne a daidai lokacin da shugaban jam'iyyar APC a jihar Kano Alhaji Abdullahi Abbas ke ƙarin haske akan abin da yake nufi da waɗancan kalamai nasa na baya. Tsiya-tsiya ina ta faɗa takobi ce mashi ne ko bindiga tsiya-tsiya bahaushe sai fasara min tsiya-tsiya in an ce tsiya-tsiya duk da za a yi duk ko ta halin kaka za mu zo mu ci zaɓe sai mun jefa bazan ƙuri'an mu sai mun kara ƙuri'an mu amma duk wanda yake bahaushe ne ai ya san magana ake ta dagewa za mu duk abin da za mu yi mu ci zaɓe duk abin da ya ganin cewa a matsayin ka na babba me yasa za ka yi amfani da kalma irin wannan wacce take alamta yanayi na tarzoma ai a waje ne na siyasa saboda kalma ce ta 'yan siyasa kuma nake gawa 'yan siyasa kuma a fagen siyasa tuni dai masu kula da lamura ke da ra'ayin cewa gargaɗin kwamitin zaman lafiyar na kano a wannan lokaci tamkar fargar jaji ne la'akari da yadda waɗancan lafuza suka fara mummunan tasiri a tsakanin magoya bayan siyasa. Ba mu fargajiyaji ba, wato abin da ya faru shine tintintin akwai abubuwan da muka fara yi daga mu kwamitinmu na jihar Kano da ake cewa Kano Fish Committee da kuma kwamiti na kasa. mun fara tararruka a nan Kano na mutane masu ruwa da tsaki a kan wato shirye-shirye na samar da abin da ake cewa wato sa hannu ta yarjejiya na zaman lafiya. Muka yi wani zama na musamman da 'yan takarkaru na gwamnoni sannan shi kansa jan abdulsalam abubakar zai zo da kansa da sauran wasu mambobi na babban kwamiti na kasa wanda za su zo saboda haka wala ba fargajiya ce aka yi ba har akwai taro da muka yi wanda wata tawaga ta zo wadda take daga turai da su da 'yan takara kuma an tattauna duka wayannan abubuwan kuma aka tattauna barazanar da ake ganin zai iya kawo abin da zai shafi zaman lafiya. Kwamarad Ibrahim Abdullahi Waye kenan na kwamitin wanzar da zaman lafiya a jihar Kano, Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.